Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazubo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau 21 ga watan satumba ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin faɗakar da al'umma kan buƙatar zaman lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Mutane akalla 44 ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauki da su ya tuntsire a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. Wata kotun Amurka ta samu dan wani tsohon shugaban kasar Gini da matarsa da laifin bautar da wata yarinya 'yar kasar ta Gini a nan Amurka. sannan wasu ƙwararru sun ce ba aƙida ce kaɗai ke ingiza wasu mutane cikin ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a ƙasashen larabawa ba kanun labaran kenan yau take ranar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya zaman sai dai shugabannin addini na cewa matakin farko na cimma wannan buri shine dole ne musulmi ko krista su fahimci junansu kuma dole ne gudu tare mu kuma tsira tare don da haka ina rokon talakawa kada ku yarda a yaudare ku kada ku yarda a amfani da ku a tuke ku muna kuma da rahoto kan matakin da rundunar mayakan ruwan najeriya ta dauka na tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a jihar niger sai kuma shirin lafiya uwar jiki na jummai ali amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla arba'in da hudu ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauki da su ya tuntsire a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. Jami'ai sun ce suna fargabar adadin waɗanda suka mutu ɗin zai karu zuwa yau Juma'a lokacin da aka koma don ci gaba da ceto waɗanda abin ya rutsa da su. Kwamishinan yankin John Mongela ya ce tuni aka ceto mutane 37 to amma wasansu in ji shi suna cikin mawuyacin hali sosai yaƙi yin hasashe game da jimlar mutanen da ke cikin jirgin to amma ba a saba gani a ƙananan jiragen ruwa da ke ratsa tafkin yankin ba sun ɗauki wato mutane kalilan sai dai a gansu da ɗaruruwan mutane a lokaci guda bisa ga alkaluman gwamnatin tanzania mutane 894 sun mutu bayan da wani jirgin ruwa mai suna mv bukoba ya tantsere a tafkin na lake victoria a watan mayun shekara ta 1996 ko a baya-bayan nan ma an tabbatar da mutuwar mutane 200 bayan da wani jirgin ruwa mai suna mv spice islander ya nutse daura da gabar zanzibar a shekara ta 2011 mutane kuma sama da dubu ɗaya aka kasa ganin inda suke wata kotun amurka ta tuhumi wani ɗan tsohon shugaban ƙasar gini da matarsa da aka zarge su da laifin bautar da wata yarinya 'yar ƙasar ta gini a gidansa na alatu da ke dallas jihar texas na tsawon shekaru goma sha shida an tuhumi muhammad ture da denise cross ture da laifin tilasta aikin bauta da kuma ɓoye marar takardar izinin zama amurka saboda amfanar kansu lauyansu ya ce matsayin da gwamnati ta ɗauka a ta bakinsa na cike da ƙazafin asha da ƙage da kuma karerayi to amma lauyoyin da ke gabatar da ƙara a madadin gwamnatin amurka sun ce iyalin na ture sun kawo yarinyar zuwa amurka daga ƙauyenta na ƙasar gini a shekarar 2000 suka ce shekarunta a lokacin sun kai biyar koma a ah, zuwa sha uku makwabta ne suka taimaka ma yarinyar ta tsere a shekarar 2016 sannan suka kai ta cibiyar ywca ta faki ta gaya ma masu bincike cewa iyalin na ture kan tilasta mata yin aiki tun daga asuba zuwa dare ta yi ta girke-girke da share-share da kuma renon yara. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ba aƙida ce kaɗai ke ingiza wasu mutane shiga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a ƙasashen larabawa masu fama da tashe-tashen hankula ba dalilan suna da yawa kuma sun hada da 'yancin ra'ayin siyasa da fatara da rashin daidaito a fannin tattalin arziki da kuma rashin ayyukan yi waɗanda dukkan ingiza mutane zuwa tafarkin tashin hankali da tsaurin ra'ayi a cewar wani kwamitin ƙwararru a jiya alhamis akasarin jama'a a ƙasashen larabawa na fama da talauci kuma suna da sauƙin yaudara maganar yadda za a rayu a kuma ciyar da iyali ba ta aƙida ba ita ce ke kai mutane ga shiga kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a cewar rami huri wani farfesa a fannin koyar da jaridanci da kuma harkar jama'a a jami'ar amurka da ke birnin beirut kur ya kara da cewa baya ga magance talauci da rashin daidaito kwara a fannin tattalin arziki da kuma matsalolin yanayi irin su karancin ruwa da kuma fari ba abubuwan da za a yi watsi da su ba ne muddin ana neman hanyoyin magance tashe-tashen hankula a yankin wata cibiyar nazarin harkar laraba mai headkwata a nan wato washington dc ita ce ta shirya wannan taron na kwararru don nazarin makumar duniyar larabawa amurka ta kakaba takunkumi a jiya alhamis kan wata cibiyar sojin china saboda sayan makaman yaƙi daga ƙasar rasha wanda hakan ya saba ma takunkumin da amurka ta kakaba rashar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ba tare da bata lokaci ba za ta ladabtar da wata hukumar sojin china wadda ke kula da kayan fasahar tsaron ƙasa saboda harkar da ta yi da babban kamfanin sayar da makaman rasha mai suna rosenborn export kasar china ta sayi jiragen yakin rasha samfurin sukhoi su 25 da kuma makamai masu linzami samfurin S-400 a cewar ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka. Wannan cinikin ya saba ma takunkuman da Amurka ta kakaba ma rashar a shekara ta bakwai saboda katsa London ɗin da rashar ta yi a zaben Amurka na shekara ta 2016. dokar wannan takunkumin ta tanaji kakaba takunkumi kan duk wanda ya wato ya harka da kamfanin sayar da makamai na rasha wannan ne karan farko da amurka ta yi amfani da takunkumi wajen hukunta wanda ya sayi makamai daga rasha ibrahim ka almasi garba ya karanto labaran duniya ka bari mu buɗe taskar hotunan namu a najeriya inda shalkwata sojin saman ƙasar ta tura likitocin ta jihar niger inda ɗaruruwan mutane suke cikin halin kunci da buƙatar agajin gaggawa biyo bayan ɓannar da ambaliyar ruwa ta janyo kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin hassan mai na kaina ya haɗa mana As part of the Nigerian Air Force constitutional role of providing military aid to civil authority, Kakakin hedikwatar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle Daramola, ke bayanin cewar cikin wani bangare na alhakin da tsarin mulkin Najeriya ya dora masu na samar da ɗauki ga fararen hula. Halin zaka mai wuya da ambaliyar ruwa ya sanya wasu jama'ar jihar Niger. Babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya tura tawagar likitocin soja da sauran jami'an kiwon lafiya na rundunar zuwa jihar ta Niger. Neja don taimakawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya raba da gidajensu. Tawagar ta likitocin sojojin saman Najeriya a yammacin jiya ne suka isa sansanin da ke Zungeru da sauran yankunan wannan yanki da ke kamar hukumar Bushishi. Kuma ana sa ran nan take za a duba kimanin sama da mutane dubu biyar. Sojojin za su duba lafiyar idanu da kuma rarraba tabaran likita. Maganin tsutsar ciki ga yara, gidan sauro da magudanar da tiyata. Za a yi ta wannan wannan aiki ba kakkautawa har na da kwanaki biyar masu zuwa. Kwararre kan aikin jin kai Ibrahim Bula Madaciya na kungiyar Red Cross ta Najeriya ya ce wannan hoɓɓasa na sojojin saman akwai abin da yake nunawa. Dama in matsala ta faru wanda ta fi ƙarfi ana sa hukumar soja da aiko da ma'aikatansu waɗanda suna taimakawa domin a samu a taimakawa mutane a sassauta musu irin wasu matsaloli da suke ciki domin su samu kwanciyar hankali. Misali wani ƙarin tasiri shigan jami'an sojin sama zai yi duk da cewar akwai wato ƙungiyoyin agaji na fara hula irin naku na Red Cross a cikin irin wannan aiki. Wannan ya nuna akan cewa aikin yana da yawa kuma yana buƙatan hannu da yawa domin a samu a magance matsala ɗin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. yana da kyau haka din domin 'yan ƙasa su sani akan cewa ana damuwa da al'amuransu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka soja To a gaida Hassan Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 21 ta kowace shekara a zaman ranar da take faɗakar da al'umma kan buƙatar zaman lafiya. sai dai shekaru saba'in da fara wannan gangami har yanzu sai ka ce ana samun ci gaba mai haƙar rijiya a cikin hirarci da wakilinmu alphonsus okirigwe kan wannan yunkuri babban shehun malami dr ahmed gumi ya bayyana shawara cewa shawarar da zan iya bayarwa game da Yanda za a shawo matsalolin da ke cikin wannan ƙasa da za a samu zaman lafiya mai ɗaurewa shi ne wato dole ta samu canjin tsarin yadda ake gudanar da ƙasar nan a siyasance nan kowane yanki dole kuma sai an yi shawara da mutanen wannan yanki a nuna musu tsarurruka iri-iri su zaɓi wanda suke so ko da za a canza tsari sai kuma an bi yankuna an yi kamar wani ɗan zaɓe wanda ke kira referendum Mm. shin mutane sun yarda da wannan tsari domin yin tsarin aka ɗora shi zama mutane da suka ɗora shi yin an yi haka insha Allah ina ganin za a samu zaman lafiya sannan kuma kamar yadda ƙasar Amerika maka ga yadda suke daban-daban abubuwa amma sun samu zaman lafiya to sai an bi wani tafarkin haka Ko ta jiha a yi mata nata 'yan sanda ko da yake ita gwamnatin kololin ita ma tana da nata wani tsari wanda za su tabbata cewa ba a iya amfani da wayan yan sandan jihohi ba a cuci mutane da haƙƙin mutane To an tsari irin na Amerika yadda yake haka. Kowace jiha a bata wani ɗan gashin kanta ke insha Allah za a samu zaman lafiya. ta. Tsarin haske da zan yi a nan shine mutane dole a ƙara musu ilimi domin in ba ilimi da jahilcin da ke yawa har da yankin munnan na arewa to za a samu matsaloli amma kamar yadda na ce in kowace jiha an bata kamar wani ɗan gashin kanta Mm. to kaga jahilcin ko laifin wani jiha ba zai je shafin jiha ba kuma zai fi ƙara kawo ci gaba ma a wayannan jihohin akan yadda ake yanzu. Shi kuwa Fasto Yohana Buru na gidauniyar farfado da zaman lafiya da sulhu ta Najeriya. wato Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria a harshen Ingilishi ya ba da tasa gudunmawar. Wannan babban rana na zaman lafiya ko wanda da zaman lafiya wanda zai kawo cikakken fahimta tsakanin mabambanta addinai, kabilu, ko bangarori da Allah ya kadara cewa za mu zauna tare da kabilunmu daban-daban da addinanmu daban-daban da yarukanmu daban-daban. Wannan shiri ne Ubangiji Allah to wannan domin ɗan hikiman Ubangiji Allah shine Majalisa dinkin na kaga ya dace a keɓe wata rana na musamman domin zaman lafiya a duk duniya gaba daya. Don da haka ina kira ga 'yan wana 'yan Najeriya, ko kai dan arewa ne, ko kai dan kudu ne, ko kai musulmi ne ko kai Kirista ne. Kuma kowane irin addini kake bi a rayuwanka, Ubangiji Allah shi ya hada mu zauna tare don da haka dole ne musulmi ko krista su fahimci junansu kuma dole ne gudu tare mu kuma tsira tare. Dama ana yawan samun 'yan tashin tashina ga tsanin kristoci da musulmi wani lokaci ko muradin siyasa na arabi da addini ana ce wani addini ne ko ko ana so amfani da siyasa na arabi da addini a ci maunan burorin. don haka ina kira ga dukkanmu mu ji tsoron Allah san ba wanda ya halici kowa kuma ba wanda ya kadara wani bin addini ba wanda ya kadara cewa zai zama wannan kabila ko ya zabi kabilan da za a haife shi a wurin har ya girma ya zama abin da ya zama yau wani irin mu'amalan mu da juna da a samu zaman lafiya wani irin nau'in fahimtar juna za mu yi wannan mu'amalan da a samu fahimtar juna da a samu zaman lafiya Najeriya Mm. Don da haka ina rokon talakawa kada ku yarda a yaudare ku ko 'yan siyasa ko masu hada rigingimu ko ta gefen addinin Kirista ko ta addinin Musulunci suna da wasu muradu na suna su cimma. Don da haka kada ku yarda a yi amfani da ku a cuce ku. An dade ana kashe-kashe ana rusar rayuka an hana mu zama lafiya a kasar nan. Don da haka ina kira ga kowane talaka a Najeriya. Ina kira da sarakunanmu na gargajiya, 'yan siyasa, malaman addinai kowa na da guduman da zai kawo akan zaman lafiya. Jigo na wannan shekarar a turanci shine The Right to Peace. Universal Declaration of Human Rights at 70 wato hakkin zaman lafiya shekaru saba'in da aka ayyana hakkokin bil'adama a duniya. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Ku zauna lafiya al'umma ta ta zama lafiya shine gai gaida Alfonso har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo na Washington ke cewa karfe ɗaya da kwata na asuba ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi abin da ya sa ciwon mai ɗaukai, nimoniya da turanci ya zama sun muka sau a ƙasashe masu tasowa, musamman a Najeriya. Sa'annan kuma ko kun san cewa akwai allurar rigakafin wannan ciwo maɗaukai? Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke muku fatar alheri a wannan rana ta Juma'a Hajji babban rana. A makon jiya mun bayyana muku yadda ciwon maɗaukai da ake cewa nimoniya da turanci ke ci gaba da ciwa jama'a tuwo a ƙwarya domin yana ci gaba da yin ɓanna a Najeriya a yayin da yake kashe akalla yara ashirin cikin kowane sa'a ɗaya fiye da barazanar da zazzabin cizon sauro ke yi. wata cibiyar da ke samar da allurar rigakafi ta ƙasa da ƙasa na yake cewa ivac a takaice a cikin wani rahoto da ta gabatar ta kiyasta cewa a duk shekara kimanin mutane kusan miliyan bakwai ne suke kamuwa da maɗaukai. ciwon maɗaukai yana ɗaya daga cikin cututtukan da ba a fahimce shi sosai ba musamman a najeriya da ya zama sun muka sau Yawancin 'yan Najeriya na alakanta ciwon maɗaukai da sanyi ko gurɓataccen abinci ko kuma ruwa. A saboda haka masana suka ce tana yiwuwa rashin sani da aka ce ya fi dare duhu yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wannan ciwo ke wa yara ɓannan da take yi. Yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa ya fi wa ɓanna. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce ko da yake ana iya rigakafi da kuma jinyar maɗaukai cikin kowane daƙiƙa ashirin maɗaukai kan kashe yaro ɗaya. Haka ya sa maɗaukai zama cutar da ke kan gaba wajen kashe yara a duk faɗin duniya idan ta zo da ƙarar kwana musamman a nahiyar Afirka. Najeriya ita ke kan gaba wajen fama da wannan matsala a nahiyar Afirka. rahotanni sun bayyana cewa daga cikin yara biyar da cutar ke kashewa a najeriya biyu madaukau ke kashe su asusun tallafawa yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a takaice ya kiyasta cewa a duk shekara kusan yara miliyan bakwai suke kamuwa da madaukai a najeriya To kamar yadda ne alkawari a makon jiya na tuntubi Professor Awolu Gajiba mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Najeriya akan me yasa ciwon maɗaukai ke yin ɓannar da take yi a Najeriya ne sai fara da cewa. To, um, ita pneumonia ɗinnan kwayar um, cuta ce take haddasa ta, kwayar cutar nan kuma shekanta ake a numfashi. To kuma Um, ta fi illa ga yara kanana musamman 'yan kasa da shekara ɗaya ko kuma a sa ka faɗaɗa ma zuwa kasa da shekara biyar da kuma tsofaffi da suka suka manyanta sosai in kika janta a manya magidanta haka yawanci sai a tunanin ko wani abu ya faru garko jikinsu ta yi ƙasa shi yasa sukan kamu da wannan to abin da ta ce yawa nan mu mu. yanzu pneumonia alhamdulillahi ilimi ya bayyana an samu allurar rigakafi da ake yi ma yara da kuma waɗanda duk ake ganin suna da hatsarin kamuwa da ita ɗin allurar rigakafi nan ga ta nan yanzu ana yi kuma kyauta ne amma karkuwan allurar rigakafi gaba ɗaya ma na yau da kullum da ake yi gaskiyar lamari ya yi ƙasa sosai a mu musamman mu a nan najeriya domin binciken da aka yi na kwana-kwanan nan ya nuna cewa najeriya muna kasa sosai wajen eh, tabbatar da cewa yaran mu an mutu sun samu dukkanin allurar rigakafin nan hmm. to idan ko ba a samu wannan rigakafin ba yara suna hatsarin kamuwa da wannan cutar pneumonia ah, amma ita kuma zazzabin cizon sauro a ɗaya bangaren an rarraba ah, gidajen sauro sosai sosai a 'yan shekarun nan har ya fara cewa mutanen da ba su yarda da su shiga cikin ta ba yanzu suna shiga su kwana saboda haka cizon sauran ya dan ragu mutanen da suke kamuwa da zazzabin cizon sauran sun ragu bayan nan kuma akwai ingantattun magunguna da an baza su su ma yanda in an kamu mutum ma ana ba da magani shi yasa mace-mace sakamakon cizon sauran ya ragu amma shi kuma mace-mace sakamakon pneumonia din ya karu saboda pneumonia din tana da hatsari cuta ce da take shafan hanyoyin numfashin wanda ta kama saboda kowace cuta ce kuma aka ce numfashi take kama in ba a yi abin da ya kamata ba akan lokaci nan da nan sai labari ya canja sai a rasa rai inda fara kwana. eh to amma kuma um, um, masana bisa rahotannin da aka ba din ana danganta yawar pneumonia din da rashin fahimta domin wasu suna eh, danganta suna danganta cutar da ko shiga ruwa ko mura da sauransu eh, eh da sanyi to waɗannan alamomi musamman ma ga yara iyaye za su lura da su ga yara har su san cewa mm. yaran na san kama da pneumonia na'am to eh, gaskiya ne a nan mu kasan mu da zarar mutum ya kama mura ko tari za a ce sanyi ne maimakon a tunanin cewa kwayar cuta ne sai a ce ko sanyi ko kuma ka ruwan sanyi ko ruwa ya doke ka duk sai a ce shi ne ke kawo wannan to magana ta gaskiya alamomin cutar pneumonia sun hada da e, tari haka mura da zazzabi sai kuma yaro ya rika numfarfashi haka sama-sama da sauri da sauri za a rika ganin numfashin yaron e, za ma da uwa za ta kula za ta ga yayin da yaron yake numfashin nan kirjinsa za ki ga yana lotsawa haka ma'ana yana shan wahala kenan wajen numfashin hmm. ko kaka ta taba kirgin ma za a ga ga yana kuka saboda yanayi masa ciwo shi yasa ake cewa ma a hausa ake cewa da cutan eh, eh, cutan pneumonia din madaukai saboda yayin da ake ɗaukar yaro din zai yi kuka domin shi ciwo yake ji a wannan lokacin in yi numfashin shi ma ciwo yake ji to mafi mafi muhimmanci alamomin da ya kamata a duba zazzabi tari numfashi da kyar da kyar da zara an ga haka to kada ma a yi tunanin wai wani sanyi ne ko wani ruwa ne ko ma menene ake tunani dai wannan alama ne na pneumonia kuma a je asibiti da gaggawa ko rashin zuwa asibiti da gaggawa din saboda wannan fahimtar da ake da shi shine yake sawa yayin da aka zo asibiti yaro har ya galabaita in ba a yi sa'a ba ma har sai ya rasa ransa shine yake kara ta'azzara mace-macen da ake samun sakamakon ciwon pneumonia din. To Allah ya sawaike. Haka ne, to ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan ya shigo wannan zaure domin kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malam ibrahim to to doguwar wasiƙa ce amma zan yi ƙoƙari in taƙaita um, ta yadda ina fatan za ka gane to hajiya ya ce wai tambayarsa akan kurga ne da basar kuma wai duk yaron da aka haifa daga wata ɗaya zuwa uku sai sun yi kurga sai kuma batun basar sai kuma wai akwai wani ciwo wai da yara suke yi na sanyin kirji wai akwai wata yarinya tun da aka haife ta tana fama da ciwon har yanzu kuma yana tashi lokaci-lokaci ko da yake wannan wasiƙa ya rubuta da daɗewa ne to tana yiwuwa ma mm, mm, masu fama da ciwon sun warke to amma ka san galibi mukan ba da ansa don in wasu suka ji kila su zai tambaye su eh, to da farko likita bari mu batun kurgan nan da basir da ya yi to me yake kawo ciwon ko me yasa yara suke fama da ciwon to ai ba kowane yaro ke da kurga din ko basar ba hajiya ya danganta da abubuwan da muke ake basu Duk ma abubuwan da ya da abubuwan da ake ba su ake ciyar da su hajiya don ba kowane yaro in dai yaro ya tashi aka haife shi ana ba shi abincin da ya kamata yawanci ana so in yaro aka haifi yaro ko yarinya jinjiri to da farko an fi so a ba in aka haifi yaron a ba yaron nonon maman nasa domin mm. wannan nonon yana kare su daga abubuwa da yawa to me ake yi idan yaro ya kamu da wannan ciwo wannan ciwon ya ka yaron ya ya kama ya musamman in ya kama da irin wannan ya kamata a kai zuwa likitoci musamman da suka ce akan sha'anin yara domin dole akwai wadansu irin ruwa musamman da za a ba su don abubuwa da za a ba su musamman za a yi warkar da su amma dole a kai zuwa likitoci da suka ce akan sha'anin yara ba kowane likita ya gane waɗannan abubuwan ba likitan yara eh, kenan likitan yara ya fi kyau a kai surin su domin wannan ana iya warkar da shi kuma ba inda an yi abin da ya kamata yara bai kamata ma suna da irin wannan ciwon ba hajiya To batun sanyin kirji dinnan da ya ce ko yana nufin pneumonia ne? Eh sanyin kirji zai iya iya faruwa wani lokaci ko pneumonia a wasu yara waɗanda aka haife su da wani za a kama sanyin kirji ne amma wani lokaci kamar irin kamar abubuwan da muke kira da turanci asma wanda yara wani lokaci suna samun wahala wurin numfashi da kirjin su na wani irin wani iri eh. wannan ko kirjin eh, inda iskan ke biyo wani lokaci kan tsuge to sai ga suna samun wahala kirjin su yana ciwo kuma suna samun wahalan numfashi to waɗansu yara in haka haife su waɗansu yara na da wannan wani lokaci domin ko kuma wani domin canjin yanayi ko nan kasashe ana samun su da yawa haka irin wannan waɗansu yara aka haife su da wannan amma akwai magungunan da ake ba su wani abu da za su rinka shaka to wannan suna shaka shaka wannan sosai ba abin sai ga sun tashi lafiya galau Ko za amma dole aka so wurin likitoci waɗanda suka ce akan abubuwan na hajiya to amma ana warkar da su kwata kwata. ana warkar da shi hajiya wannan kullum ana warkar da shi akwai magunguna musamman da ake ba yara domin yara da musamman irin na wannan kirji waɗansu yara akan haife su kawai domin wani dalili suna da wannan to to Allah sa a dace amin amin hajiya to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allahu. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC na ke fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da likitanmu kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice mutane akalla hudu ne ruwa ya ci bayan da jirgin ruwan da ke dauki da su ya tuntsire a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania da yammacin jiya Alhamis. Lauyoyin matar nan da ke zargin mutumin da aka gabatar da shi don zama alkalin kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh, da yunkurin yi mata fyaɗe a shekarar wato shekaru 36 da suka gabata. sun ce tana son ta yi bayani ga kwamitin majalisar dattawa a makon gobe to amma sai an tabbatar da tsaron lafiyar ta wata kotun amurka ta tuhumi wani ɗan tsohon shugaban ƙasar gini da matarsa da aka zarga da laifin bautar da wata yarinya 'yar ƙasar ta gini a gidansu na alatu da ke dallas jihar texas na tsawon shekaru sha shida. an tuhumi muhammad ture da denise cross ture da laifin tilasta aikin bauta da kuma ɓoye marar takardar izinin zama amurka saboda amfanar kansu ba aƙida ce kaɗai ke ingiza wasu mutane shiga ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a ƙasashen laraba masu fama da tashe-tashen hankula ba dalilan suna da dama kuma sun hada da 'yancin siyasa da fatara da rashin daidaito in ji kwararru. to a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu kammala shirye-shirye na wannan lokaci sai kuma nan da hatsi mu sake shigowa kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga alhaji garba suleiman a birnin boston na nan amurka wanda za a nada a matsayin madakin saminaka a fada mai martaba sarkin saminaka yau allah ya taya ma dakin sami samina ka riko ya kuma sa a gama da jama'a lafiya kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙwari a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da malam sidi da ya harhaɗa shirin da bada umarni da kuma injiniya mu mr dara alheri ke muku fata alheri VOA Afrique, le monde aujourd'hui.